Radiyo VOH Hausa ki gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tairan. A'a wani biyar da zan iya amsawa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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kwadwar haka barkan kuma da sake saduwar ko a zangon shirin hausa radio voa na wannan mace kuma na karshe a wannan rana ta juma'a da fatan an yi cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan nan kuma za mu kama ku sauran sheshen da muke dauke da su da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan nan kuma akwai shirin nan na muryar masu saurare daga nan kuma sai mu kama muku shirin nan na amsoshin fikihu bayan sa akwai shirin kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin duniyar mu a yau da fatan masu saurare za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa kafin jin abin da na ambata baki daya sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a ɗaya ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai goma sha bakwai ga watan jumada ula na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu arba'in da biyu hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa yau ce ɗaya ga watan janairun shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya bayan haihuwar annabi isa alaihi salam an fara amfani da kalandar ano Dimini, kimanin shekaru bakwai kafin haihuwar annabi isa alaihi salam wato zamanin sarkin roma na wancan lokaci wato noma populus a halin yanzu dai a mafi yawan kasashe na yamma da ma wasu kasashen duniya ana gudanar da bukukuwa a daren kowace rana ta 31 ga watan disamba na kowace shekara domin yin maraba da sabuwar shekara ta miladiya kamar da kuma wannan kalandar kwanan wata ita ce ta zama aka fi amfani da ita a dukkanin harkoki na duniya a wannan zamani. masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau wato 1 ga watan janairun shekara ta 1960 kasar kamar ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka wannan ranar hutu ce a kasar kamaru baki daya turawan kasar jamus ne dai suka fara mamayar kasar ta kamaru a shekara ta 1884 amma bayan shan kayan da kasar jamus sai a yakin duniya na biyu turawan faransa da na burtaniya sun yi wa tandar kasar ta kamaru a tsakaninsu su sai kuma bayan gwagwarmayar da turawan yankin kasar kamaru da ke karkashin turawan faransa ya samu yancin kai a rana irin ta yau yayin da yankin da ke karkashin turawan birtaniya kuma ya samu yanci shekara guda bayan hakan da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 992 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan jama'a ula na shekara ta 450 hijirar kamariya aka haifi abu hamid muhammad al-ghazali a birnin hamidan na kasar iran imam al-ghazali ya yi karatu ne a gaban abu nasir ismail sannan yana da shekara 28 a duniya ya shiga cikin sahun manyan malamai na addini a kasar daga nan ne hoja nizamul mulk ya bukace shi da ya karantar da makarantar nizamiya da ke birnin bagadaza gazali ya fara karantarwa a shekara ta 488 hijira kamariya sannan ya tafi makka daga can kuma ya tafi birnin betul maqaddis inda ya fara wallafe-wallafe na littafai daga nan ne kuma ya koma ƙasarsa ta haihuwa wato iran imam gazali ya rubuta littafai da dama daga cikinsu akwai littafin nan nasa na ihya ululumuddin da kuma littafin sa na nasihatul muluk Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya to da farko ga muhimman kanin su shugaban ruhani na kasar iran ya bayyana cewa tabbas iran din za ta dauki fansa akan kisan kasim suleimani shugaba buhari na najeriya ya gabatar da jawabin sabuwar shekara ta 2021 majalisar yankin duna ta kawo ƙarshen aikin da karanta a yankin darfur na sudan yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke shugaban ruhani na kasar iran ya jaddada cewa iran ɗin tana nan kan bakanta na ɗaukar fansa akan kisan kasan suleimani a lokacin da ya dace a lokacin da ke gabatar da wani jawabi a birnin tehran shugaba ruhani ya jaddada cewa batun daukar fansa akan kisan kasun sulemani babu makawa a cikinsa wadda kuma magana ci kawai ta lokaci ya ce a cikin shekarun da suka gabata donald trump yana mulki a kasar amurka ya kuma tafka manyan laifuka a cikin waɗannan shekaru hudu da yana mulki wanda hakan ya shafi al'ummomin duniya da dama wanda kuma iran tana daga cikin kasashen da ya tafka laifuka a kanta daga ciki har da bawa kowane bangare na kasar iran ɗin takunkumi da nufin karya ta rohani ce mulkin trump ya yi kama da mulkin saddam hussein a iraki wanda ya yi amfani da damar da ya samu ta mulki wajen cutar da wasu wanda amurka ce kuma ta bashi dukkanin kariya domin yin mulkin kama karya hakanan kuma ta ci moriyarsa daga ƙarshe ta yi watsi da shi rohani ya bayar da misali na kalafaffen yaƙi da saddam hussein ya ɗora wa ƙasar iran tsawon shekaru takwas yanda shi kuma trump ya dora wa iran ɗin matsanancin takunkumi na tsawon shekaru uku na mulkinsa sannan kuma ya bayyana cewa wani laifi mafi girma da aikata shine kisan kasun sulemani da abu mahdi almuhandis shugaba ruhani ya ce kamar yadda saddam ya yi ta mulki na kama karya kuma ya gama ya tafi shi ma trump kwanaki ashirin da suka rage masa ya kawo ƙarshen rayuwarsa ta siyasa daga nan kuma ya shiga kwandon shara hakan kuma shugaban rohani ya kara jaddada cewa dukkanin waɗanda suke hannu a kisan kasan suleimani martanin iran zai shafe su daga sai kuwa har da waɗanda suka bayar da umarnin kisan da kuma waɗanda suke da hannu wajen aiwatar da shi waɗanda a halin yanzu an gano adadi mai yawa daga cikin su shugaba buhari na tarayyar najeriya a cikin wani jawabi wanda ya gabatar ya bayyana cewa dangane da batun sabuwar shekara da aka shiga ta 2021 akwai fatan samun ci gaba a dukkanin bangarori a kasar a jawabin nasa na tsawon minti goma sha tara shugaba buhari ya bayyana cewa da gasken magana dai shekara ta 2020 wadda ta wuce tana daga cikin shekaru mafi wahala da tsanani ga 'yan najeriya musamman ma saboda tasirin annobar corona wadda ta yi tasiri ga tattalin arzikin kasar shugaba buhari ya yi magana a kan batun matsaloli da suka addabi najeriya da hakan ya hada da matsalar tsaro da kuma cin hanci da batutuwa na tattalin arziki ya bayyana cewa kamar da muka sani shekara ta 2020 shekara ce mai tsanani wannan shekara ta nuna mu da kokarinmu na dagewanmu a kan mu a kowane irin yanayi kanan kuma ya bayyana cewa akwai kalubale da yake fuskantar najeriya ɗin da dukkanin al'ummata a cikin shekara ta 2021 da aka shiga ya kuma yi tuni dangane da jimami na mutane waɗanda suka sa so a cikin wannan shekara da ta kare. sannan kuma shugaba buhari ya taɓo batun haɗin kan ƙasa inda ya ce najeriya za ta ci gaba da kasancewa ƙasa ɗaya dunkulalliya shugaba buhari ya kuma taɓo batun zanga-zangar endsars inda ya ce ya rikufa wajen cika batun bibiyar abubuwan da matasan nan suka gabatar wanda ya tabbatar da cewa ko shaka babu abubuwan da aka gabatar din yana yin dubi akan su kuma za a aiwatar da su ta jama'a masu saurare kada a sha'afa labaran duniya suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnatin sana'a a kasar yaman ta bayyana cewa harin da aka kai a garin adan sakamako ne na rikicin cikin gida tsakanin 'yan mamaya da kuma 'yan koransu a cikin bayanin da gwamnatin sana'a ta fitar ta bayyana cewa wannan hari ya auku ne sakamakon irin matsanancin saɓani wanda ke tsakanin 'yan mamaya wanda suke hankuwar mamaye kasar ta yaman da kuma wasu 'yan kasar waɗanda suke mara musu baya saboda abin duniya harin da ya auku ne a lokacin da tawagar gwamnatin hadi mansur mai matsugunni a kasar saudiya ta iso birnin adan wanda ke kudancin yaman inda isowar jirgin da ke dauke da tawagar ke da wuya sai wasu manyan mai guda uku suka tarwatse a wurin lamarin dai sanadiyar mutuwar mutane fiye da ashirin wasu da dama kuma suka jikata gwamnatin hari mansur dai ta tuhumi kungiyar ansarallah ko kuma alhusi da kai wannan hari amma kungiyar ta mayar da martin da cewa su dai nemi waɗanda suka kai harin ya ka junansu kakakin gwamnatin sana'a shami dai fulla ya bayyana cewa musarauta wuta da aka samu a tsakanin jami'an tsaron gwamnatin hadi mansur da waɗanda suke tare da su a filin saukar wato tashin jiragen sama na birnin adan din ya tabbatar da cewa rikicin na cikin gida ne a tsakanin su hadiyar mansur da ya tsere daga ƙasar yaman ne zuwa birnin Riyad na saudiya inda ya kafa gwamnati a can da ke da matsuguni a cikin manyan otal-otal na ƙasar saudiya majalisar ɗinkin duniya ta kawo ƙarshen ayyukanta na wanzar da zaman lafiya a yankin darfur na ƙasar sudan a ranar 31 ga watan disamba na shekara ta 2022 da ta kare sakamakon irin matakan da majalisar ɗinkin duniya ɗin ce ta ɗauka na dakile abubuwa da ake ganin cewa suna matsayin fargaba ga al'ummar yankin a shekarar 2003 ne dai yaƙi barke a darfur tsakanin larabawa wanda suka mamaye gwamnatin sudan da kuma mayakan 'yan tawaye daga kabilu daban-daban da suke yankin abinda a wancan lokacin ya sanya gwamnatin umar hassan Albashar, kafa rundunar mayakan janjawid da zumar mukushe masu adawa Kalla mutane dubu uku ne dai suka rasa su a tsawon shekarun da aka shafe ana gwabza yakin yayin da wasu miliyan biyu da dubu ɗari biyar suka rasa muhallansu kamar da alƙalamin majalisar ɗinkin duniya suka tabbatar rikicin na darfur dai ya yi sauƙi matuƙa a shekarun baya-bayan nan haka zalika a shekarar bara sojoji waɗanda suka kawar da gwamnatin shugaba umar hassan albashar wanda kotun duniya take neman saruwa a jallo bisa sa da aikata laifukan yaƙi a yankin darfur da ke yammacin ƙasar ta sudan sai dai wasu na bayyana shakku akan ko gwamnatin riƙon kwarai ta ƙasar sudan za ta iya karɓar aikin tabbatar da tsaro a yankin darfur bisa la'akari da rikice-rikicen kabilanci da har yanzu suke balla nan da can a yankunan na darfur to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. to banda aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin da muke dauke da su kamar yadda muka riga muka zayyana inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda rikicin ƙabilanci ya sake kunno kai ne a yankin darfur da ke yammacin ƙasar sudan da ni sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. rikicin kabilanci ya sake kunno kai a yankuna da dama da suke kasar sudan musamman yankin darfur da ke yammacin kasar ganin ba a ɗauki tsawon lokaci da shawo kan matsalar tashe-tashen hankula da rikice-rikice irin na kabilanci a yankin ba amma an sake samun bullar rikice-rikice da suke lashe rayukan mutane da na dukiyoyi a yankin abubuwan da suke faruwa a yankin darfur sun sanya ala dole an buɗe kofar gabatar da tambayoyi domin neman musabbabin bullar tashe-tashen hankula da da rikice-rikice musamman irin na kabilanci a yankin ganin a halin yanzu al'ummar kasar ta gudanar da juyin juya halin da ya kawo ƙarshen gwamnatin umar hassan albashir da ake zargi da hannu a rubuta wutar rikicin yankin gami da neman hanyoyin magance matsaloli domin samun haɗin kan ƙasa duk da halin tsaka mai wuya da gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar ta shiga na fama da mummunar matsalar tattalin arziki bayan tsawon yaƙe-yaƙe da yankin darfur ya fuskanta na shekaru musamman matakan da tsohuwar gwamnati gwamnatin kasar ta ɗauka na ƙaddamar da hare-hare kan kabilun yankin da nufin murkushe su a halin yanzu gwamnatin rikon ƙwaryar kasar ta canza salon tunƙarar matsalolin yankin na darfur inda ta ɗauki matakan siyasa da neman wanzar da sulhu domin shawo kan matsalolin da suke addabar yankin tare da sasanta ƙabilun da suke rikici da juna ta hanyar ruwan sanyi baya ga gudanar da yarjejeniyar sulhu da ƙungiyoyin yankin darfur da suke ɗauke da makamai domin neman haƙoƙinsu daga gwamnatin ƙasar Yeah. hakika gwamnatin rikon kwaryar kasar sudan ta gabatar da shirin wanzar da zaman lafiya da sulhu kan yankin darfur da ke yammacin kasar a watannin da suka gabata tare da amincewa da shigar da mayakan kungiyoyin 'yan tawayen yankin cikin rundunar sojin kasa domin ta kwance ɗamarar yakin kungiyoyi masu dauke da makamai saboda ganin makaman sun koma ga gwamnatin kasa kawai kuma shirin ya samu karbuwa yadda kungiyoyin 'yan tawayen yankin na darfur da dama suka rungumi shirin gwamnatin haɗin kan ƙasar tare da rattaba hannu kan yarjejeniyar da aka cimma a tsakaninsu da gwamnatin bayan gagarumin nasarorin da aka samu na gudanar da sulhu tsakanin gwamnatin riƙon ƙaryar ƙasar sudan da ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai a yankin darfur a halin yanzu kuma wata sabuwar masifa ta fara kunno kai cikin sabon salo lamarin da ke matsayin babbar barazana ga shirin gwamnatin rikon ƙaryar kasar sakamakon haka ta ɗauki matakin tura tawagar sojoji masu yawa zuwa yankunan da suke fama fama da tashe-tashen hankula kamar yadda kafar watsa labaran gwamnatin sudan ta sanar rikicin kabilanci da ya fita da hankali a wannan lokaci shine rikicin da ya kunno kai tsakanin kabilun masalit da na fulani a garin gereda da ke lardin darfur ta kudu a shiyar kudu maso yammacin kasar sudan sakamakon sabani kan mallakar wani yanki mai bubbugar ruwa da haka ya kai ga kisan fulani biyu kamar yadda shugabannin yankin suka bayyana bayan wani lokaci 'yan kabila kabilar fulani sun kaddamar da hari kan 'yan kabilar masalit da nufin daukan fansa lamarin da ya janyo hasarar rayukan mutane goma sha uku tare da jikatan wasu talatin da hudu na daban daga kabilar masalit kafar watsa labaran gwamnatin sudan ta sanar da cewa gwamnan lardin darfur ta kudu musa almahadi ya ziyarci garin Gireda da rikici ya kunno kai domin ganewa idansa abin da ya faru tare da rakiyar 'yan kwamitin tsaron lardin kuma ya ba da umarnin jibge rundunar soji masu yawa domin kamo waɗanda suke da hannu a aiwatar da kashe-kashe rayukan mutane tare da kwace makaman da suke hannunsu gami da kafa kwamitin bincike kan tushen matsalar a watan oktoban shekarar da ta gabata ma an samu bullar rikicin kabilanci tsakanin 'yan kabilar fulani da masalit a lardin na da darfur ta kudu da ya lashe rayukan mutane akalla goma sha biyu tare da jikatan wasu ashirin da bakwai na daban gami da kone-konen gidaje da na dukiyoyi a garin na gireda inda mahukuntan yankin a wancan lokaci suka shiga tsakani har aka kai ga kulle yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu tsakanin kabilun biyu fulani da masalit a watan yulin shekara ta 2018 tuni dama ana samun bullar tashe-tashen hankula da rikice-rikice irin na kabilanci a yankunan da suke lardunan darfur a shiyar yammacin kasar sudan da suke kai ga hasarar rayuka da na dukiyoyi musamman sakamakon sabani kan mallakan filayen noma da na kiwo albarkatu na ɗabi'a irin ruwa da sauransu a nashi bangaren mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan muhammad hamdan dukulu hamidati ya yi zargin cewa tashen hankula da rikice-rikicen ƙabilanci da suke kunno kai a ƙasar sudan a halin yanzu wasu shiryayyun makirce-makirce ne da ake kullawa aunawa kan kasar da nufin wargaza shirin zaman lafiya da gwamnati rikon kwarar kasar ta cimma domin kawo ƙarshen duk wasu tashe-tashen hankula a kasar hamidati ya kara da cewa akwai wasu makirce-makirce da ake kitsawa na kunna wutan tashe-tashen hankula a cikin kasar sudan da nufin rusa shirin zaman lafiya da sulhu da gwamnati rikon kwarar kasar ta cimma da nufin wanzar da zaman lafiya da sulhu mai ɗaurewa a duk faɗin kasar duk da cewa hamidati bai nuna yatsar zargi kan wani bangare ko an ambaton suna ba amma ya ce bangaren da baya kaunar zaman lafiya da sulhu a sudan shi ke kunna wutar rikici da fitina a lardin darfur ta yamma da darfur ta kudu da kuma kudancin kurdufan da ke gabashin kasar da nufin cimma munanan manufofinsa sakamakon haka muhammad hamdan da kulu hamidati ya jaddada yin kira ga dukkanin al'ummar sudan da su ɗauki matakin samar da haɗin kai a tsakaninsu domin ƙalubalantar duk wani makircin kunna wutan fitina fitina da tashe-tashen hankula da nufin ganin zaman lafiya da ci gaban ƙasa sun bunƙasa a dukkanin ɓangarori fitaccen marubuci kuma masharhanci kan siyasar sudan mahajub muhammad saleh yana bayyana cewa bayan ballewar yankin sudan ta kudu daga ƙasar sudan rikicin ƙabilanci ya zame babban ƙalubale a ƙasar ta sudan kuma rikicin 'yan tawaye ya kunno kai a lardunan ƙasar uku don haka gwamnatin sudan ta wancan lokaci ta kasa shawo kan matsalar kuma ta zame ba ta da iko uku da dukkanin yankunan ƙasa wannan lamari ya janyo raunin gwamnati tare da haɓakar tunanin yaƙi gami, da watsuwar makamai ba kan ƙa'ida ba kuma aka samu ɓullar ƙungiyoyin 'yan tawaye masu yawa lamarin da ya ƙara janyo matsalar tattalin arziki a ƙasar da rashin kula da jin daɗin al'umma kuma wasu yankuna suka ji cewa an mai da su saniyar ware a ƙasar mahajub ya ƙara da cewa bayan boran al'umma da ya yi awon gaba da tsohon shugaban kasar umar hassan albashir a watan afrilun shekara ta 2019 sakamakon zanga-zanga da tarukan gangamin al'umma an kafa gwamnatin rikon kwarya da ta kunshi sojoji da fararen hula bayan gudanar da zaman tattaunawa da dagewar al'ummar kasa kan kafa gwamnatin rikon kwarya da za ta shafe tsawon shekaru uku domin kyautata al'amura tare da tsara hanyoyin komawa kan turbar dimokuraɗiyya shugaban gwamnatin rikon kwarya da kuma firaministan ƙasar sudan ƙarƙashin gwamnatin rikon ƙwarya abdullah hamdok ya ɗauki matakin fifita batun gudanar da sulhu a tsakanin 'yan ƙasa tare da gudanar da zaman lafiya da ƙungiyoyin 'yan tawaye masu ɗauke da makamai da suke yakar gwamnatin sudan kuma majalisar ɗinkin duniya a watan maris ta yi kira kan kawo ƙarshen duk wata faɗa da makami a yankunan ƙasar sudan sai dai abun bakin ciki a ranar bakwai ga watan mayu rikicin ƙabilanci ya lashe rayukan mutane a aƙalla talatin tsakanin 'yan kabilar Rizegat da Fulani a lardin Darfur ta kudu da ke shiyar yammacin kasar tare da sace shanu. Sannan a shiyar gabashin kasar ta Sudan rikicin kabilanci tsakanin Bani Amir da kabilar Nuba ya lashe rayukan mutane akalla uku tare da jikata wasu kimanin saba'in da tara na daban bayan kone-konen gidaje. har ila yau a ranar 13 ga watan mayu dauki badadi tsakanin al'ummar yankin garin kurdufan da barayin shanu ya yi sanadiyar mutuwar mutane 26 tare da jikatan wasu goma sha tara na daban a lardin kurdufan ta kudu masu fashin bakin siyasa a sudan suna bayyana cewa a baya rikicin kabilanci a baya rikicin kabilanci yana faruwa ne a ƙauyuka sakamakon saɓani kan matsalar filin noma kiwo da albarkatun ruwa da albarkatun ruwa amma a halin yanzu rikicin ya fara kunno kai zuwa birane lamarin da ke matsayin babbar barazana ga gwamnatin babbar barazana ga gwamnatin rikon kan babbar barazana ga gwamnatin rikon kwarar kasar matukar bata hanzarta daukan matakan shawo kansu cikin hanzari ba har ila yau masu fashin baki suna bayyana cewa kabilu a sudan suna samun manyan makamai ne daga masu fatocin makamai akan iyakokin kasar sudan da eritrea da habasha saboda rashin ɗaukan matakai daga ɓangaren gwamnati na garkami kan iyakokin kasar tare da sanya ido kan yadda harkokin kasuwanci suke gudana a yankunan. hakika tarihin kasar sudan tun bayan samun 'yancin kai a shekara ta 1956 har zuwa yanzu ta yi ƙaurin suna a fagen rikici da yaƙe-yaƙen ƙabilanci da suke kai ga hasarar rayuka da dukiyoyi tun bayan ɓallar rikicin yankin darfur da ke shiyar yammacin ƙasar a shekara ta 2003 inda ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suka shiga suka shiga fagen yaƙi da gwamnatin ƙasar kan dalilai na siyasa da tattalin arziki majalisar ɗinkin duniya ta yi kirdadan cewa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 بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da a cikinsa kuke aiko mana da tambayoyi da suka shafi fikihu kuma cikin yarda Allah muke ƙoƙarin ganin cewa mun ba ku amsa bisa tambayoyin da kuka yi kamar yadda na taɓa yin tsokaci akan cewa tambayoyin da za kuke aikowa za ku iya mana bayani ku ce kuna son amsar su a bisa mazhaba kaza misali a ce malikiya ko shafi'iya ko kuma dai duk wata mazhaba da mutum yake so in ko mutum bai faɗi haka ba to tambayan za mu ba shi amsa ne bisa mazhaban jafariya bisa yadda al'amuran muske tafiya to yau akwai wani ban allah da ya rubuto wata tambaya mu gani na to na ta neman na ga ko da suna amma bai sa sunansa ba amma dai abin da yake cewa shine assalamu alaikum gafarta malam ni na ɗaya daga cikin tsofaffin ɗalibanka wani lokaci na taɓa samun zama tare da kai na fahimci wasu abubuwa na fikihu to amma yanzu na da tambayoyi ne guda biyu ɗaya ta shafi azumi ɗaya kuma ta shafi sallah tambaya ta ta farko ita ce shin idan mutum yana da azumi a wuyansa wato kenan akwai azumi na wajibi wanda ake bin sa bashi bai aiwatar da shi ba zai iya karɓan wani azumi wanda za a biya shi ya yi wa wani to tambaya ta biyu kuma ita ce a wani zama da aka taɓa yi to akwai a wani zama da aka taɓa yi ka taɓa yin wasu bayani dangane da ramuwar sallah wato kada'i na sallah inda ka nuna cewa sallah asuba matukar rana ta fito ba lallai ne mutum ya yi gaggawan rama ta ba zai ma iya ci gaba da bacci in ya so bayan ya yi sallah azahar sai ya rama sallah asuba to wannan al'amarin yaya yake dalla-dalla to masha Allah to shi wannan ban Allah ko da yake da ya ce mun taba zama tare da shi wani lokaci can amma bai faɗi sunansa ba eh, to tambayan mun dai mu ba za mu tsaya sharhi mai tsaho ba bari mu ji eh, ko kuma mu binciki amsar tambayoyin da ya na farko ya yi zancen azumi azumi lallai zai iya yiwuwa misali wani abu ya bujiro mutum azumin ramadan wani azumi dai da yake wuyansa na wajibi bai iya aiwatar da shi a lokacin da ya cancanta ya aiwatar da shi ba ana bin sa bashin wannan azunzumi ko kwana ɗaya uku wata sati sati biyu wato dai ana bin mutum bashi na azumi to amma kuma sai ga wani ya zo da azumi wanda ake ci masa istijari kenan yake so ya nuna wanda ake neman wanda zai yi wannan azumin a biya shi lada a ɗauke shi a matsayin an haye shi a ɗauki hayansa ya zo ya azumi wa wani domin a biya shi to shin tambayar tasa anan shine mutum zai iya bayan ana binsa bashin azumi akwai azumi a wuyansa bai yi ba amma ya je ya karɓi eh, azumi na lada domin ya samu kuɗi tambayar tasa kenan to idan muka dubi yadda mafi yawa daga ainihin malaman fikiyu na jafariya tunda shi dai eh, ko da ke bi nuna mana shi dan jafariya ne ko bai ci da mu fatawan da yake nema ko amsa da yake nema ta zama a wani mazhaba ba to saboda haka bisa jafariya malaman fikihu na jafariya mafi mashuhuri a cikin al'amuransu dangane da wannan shine cewa idan ana bin ka bashin azumi wanda yake wuyanka wannan bashin da ake bin na azumi ba ainihin wajibi ne a ce dolan dole sai ka fara aiwatar da shi ka biya ka sauke wannan bashi din kafin kuma ka je ka yi wani azumin na neman a biya ka lada ba a'a za ka iya ana bin ka bashin azumi na sati ko sati biyu amma kuma ka je ka karbi haya ko kuma a ɗauke ka haya na ka yi wani azumi a biya ka lada na wajen sati ko sati biyu shi ma ko fiye da haka wannan baya hana wannan shine abin da fatuwan mafi yawa daga cikin malaman jafariya ko kuma ma za a ce gaba ɗaya fatuwan man jafariya akan haka ta tafi cewa wannan baya hana wancan za ka iya zuwa ka je ka yi azumi na a biya ka kuɗi ka karɓi don kuɗinka ka sa su a aljihu ka yi bukatunka kuma ka yi azumin da aka ainihin biya ka domin ka yi bayan ka gama wannan azumi na neman lada na neman kuɗi kai zance ka karɓi kuɗinka ka canke kuɗinka to daga baya kuma sai ka je wancan azumin da ake bin ka bashi sai ka je shi kuma ka biya wannan azumin da ake bin ka bashi wannan ita ce mafi girman fatuwa da kuma abin da fikihun ja'fariya ya gino a kai insha Allah to amma dangane da tambayar ka ta biyu na cewa sallah asuba musamman samari da 'yan mata da dama waɗansu za a yi ta a shari bacci sai rana ta fito karfe takwas wani lokacin tara ma mutum bai tashi ya sallah asuba ba to ka ce akwai wani lokacin da na taba yin wani bayani cewa ba lalle ne mutum ya yi gaggawa ya yi wannan ramuwar wannan sallah ta asuba ba zai iya jinkirtawa har zuwa azahar bayan ya yi sallah azahar sai ya ainihin rama gaskiya ne wannan abin da ka faɗa bisa fikihu na ja'afariya al'amari na duk wata sallah da za a iya cewa ta zama ƙaza'i in dai sallah ta koma ta zama ƙaza'i to wannan lokacin da za ka rama ta lokacin ya zama muwassa'i ne lokaci ne mai yalwa ba lokaci ne dayyik wanda za ka gaggawan dole ka yi wannan ramuwan sallah ɗin kafin sallah azhar ta zo a'a babu wannan matukan kai wannan sakacin bacci ya share maka aka ce har alfijir ya fito baka tashi kai sallah ba har rana ta keto baka tashi kai sallah asuba ba to bayan rana ta keto to gaggawa kuma me za ka yi wannan dai sallan ba a da'i ba ce yanzu ta zame maka kaza'i shi kuma kaza'in sallah yana nan a wuyanka daga wannan lokacin har zuwa ka koma zuwa ranar kiyama tana nan a wuyanka babu wani zancen ka yi gaggawa ka ce wai sai ka rama ta cikin gaggawa ka tashi burburbur karfe tara na rana na safe wace irin sallar asuba za ka yi cikin gaggawa kana cikin ta ba a da'i ba ce ta zama za'i babu bambanci ka yi ta a wannan lokacin ko ka jinkirta ta sai bayan ka yi a zahar, ko ka jinkirta ta ma sai ka shegari ma wato ka shegari ko kuma ka batta ma sai bayan sati ka rama ba wani bambanci saboda dai ko mai kai dai sunanta ta kaza'i kuma lokacin kaza'i muwassa'i ne wato lokaci ne mai yalwa wannan shine abin da malaman fikihu suke bayani dangane da ramuwan sallah asuba saboda haka wazancan gaggawan a rama ta sallah asuba cikin gaggawa bayan mutum ya san rana ta fito shi yasa ina jin in ma kai da yake gace akwai wani bayani da na taɓa yi ba ma faɗi lokacin ba to bari ma sake maimaitawa ni har ma na ce idan mutum ya kai ya ga cewa rana ta keto ya tashi ya buɗe idonsa ya ga rana ta keto to zancen ya wani gaggawar rama sallah ma bata taso ba za ma ka iya jan bargonka kurin ka ci gaba da baccinka saboda a wannan lokacin ko ka yi a wannan lokacin karfe 8 ko tara na safe wanda tabbas rana ta keto ko kuma ka bari ma wasu malaman mata suka ya ma fi inganci ya fi zama ka fi samun kwanciyar hankali ka bari ma sai ka yi sallah azahar ka yi sallah azahar ɗinka normal ka kuma yi la'asar ɗinka ita ma ka idar sannan sai ka ce to yanzu tun da dama ban yi asubahi ba to bari na yi ramuwan asubahi yanzu sai da kai azahar fa saboda an lokacin azahar ya zo lokacin da sallah ta shigo ita ake fara yi ba a ramar wacce ta ma ta riga sallah asuba ta riga ta wuce so in azahar ta zo ba za ka ce bari kafin kai azahar sai ka yi sallan asubahin nan da ta wuce maka ta zama ka a yi ka ba a'a tunda yanzu lokaci ne na azahar sai ka fara yin azahar sannan ma bayan ka yi azahar sai ka yi la'asar sannan in ka idar da su sai ka ce to tun da dai akwai sallah asubahi a wuya na to yanzu kuma bari na yi kazain sallah asubahi a wannan lokacin za ka yi ta kuma ka yi karatunka a fili tun tunda ai ramuwa kake na wata sallah wacce karatunta a fili ake sunanta sallah asuba wannan shine abin da yake gudana zuwa da zancen gaggawan mutum ya yi barbarbar ya tashi karfe 8 ko 9 na safe ya ce zai yi sallah asuba cikin gaggawa zan can gaggawa bai tashi ba tunda dai lokacin qada'i muwassa'i ne saboda haka babu zancen gaggawa wannan shine abin da na faɗa a wancan lokacin kuma gashi na sake maimaitawa saboda haka na fata an fahimci ainihin tambayar tasa da nima kuma abin da na bayyana to saboda lokaci za mu tsaya a nan insha Allah sai a shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Isoshin rayuwa Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama Barka barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. miƙewa ya suka bar gidan hawaye kawai hajiyar take yi gashi sun yi mata wani mugun ɗauri hannunta sai zafi yake yi shigowar baban fadila ya yi daidai da kawo wuta ya buɗe baki zai sallama kenan ya ci karo da hajara a tsorace ya karasa wajenta yana faɗin ikon allah hajara waya maki haka kallon shi kawai take tana hawaye da ƙyar ya kwance ta wani irin kuka ta sa tana faɗin fadila hankali tashe ya ce ina fadilar nuni ta yi mashi da ɗakin da sauri ya shiga a zaune ya ganta jikin gado a ɗaure sai kuka take yi kwance ta ya yi ya kamo ta suka fito labarin abin da ya faru hajar ta bashi tana wani irin kuka gaba ɗaya jikinta a fashe yake don ba ƙaramin duka ta sha ba dafa kai baban fadila ya yana salati hajar ta ce kalli jikina yadda ya fashe kallon ta yayi ya ce wannan ai dole sai kin sha magani kin ga abin da nake faɗa miki ko hajara yau kin ga illar wulakanta almajirai ko kullum ina faɗa miki ki daina abin da kike yi domin babu wanda ya san halin almajiran nan wani zai iya cutar da kai baka sani ba yau ko da babu abin da mutum zai yi maka wulakanci bai da kyau domin kowane ɗan adam da irin baiwar da Allah ya mashi dan Allah ya baki arziki ba shi ne yake nufin ki ci zarafin kowa ba ba a ce ki ciyar da almajirai ba amma idan yayi bara idan ba za ki bashi komai ba magana mai daɗi sadaka ce ba dan Allah ya takaita ba me kike tunanin za su iya maki ina fatan wannan abun zai zamar maki darasi domin wata rana zai iya fadawa kan diyarmu kina ganin dai abin da ya faru da diyar gidan alhaji bashir ita ma silar babanta barayi suka yi mata haka cikin kuka hajar ta ce insha allah daga yau ba zan kara aikata kuskuren nan ba kalli yadda suka ɗaura fadila baiwa allah ita ba ruwanta ma bari na ɗaura maki ruwan zafi na gasa maki jiki allah ya kyauta gaba idan kina so ki tsira da mutuncinki ki ja bakin ki shiru kada ki fada ma kowa idan ba haka ba za ki shiga bakin duniya wasu ma cewa za su yi fyaɗe aka yi maki kin san halin mutane ke ma fadila idan na ji kin fada ma wani wannan maganar sai na je na fada musu sun zo sun zane ki kina ji na ko kai ta daga ta ƙara shigewa jikin shi tun daga ranar hajar bata ƙara wulakanta almajirai ba ko abinci take ci idan almajiri ya bara ko loma biyu ce sai ta zuba mashi idan kuma babu abincin cikin laluma take ba su haƙuri wani lokacin har kuɗi tana ba su goga sai da ya ƙara aika shatima bara gidan saboda ya ga me za ta yi mashi lokacin suna cin abinci har baban fadila shatima yana bara hajar ta ce kawo kwananka tashi ta yi ta zubo mashi murmushi baban fadila ya ce lallai hajar kin canza kin ji maza harare shi ta yi shi kuma ya sa dariya baki ta turo ta ce wallahi ka daina tuna mana abin da ya wuce hannu ya sa ya kama bakin shi yana faɗin na yi shiru shatima yana zuwa ya faɗa ma goga abin da ya faru dariya suka sa garba ta ce shegiya ta ji duka goga ya ce gobe mata ƙara sai ku tashi mu tafi mun gama da wannan matsalar ita ma rayuwa ta yi ma gidansu alhaji bashir wahala kausar ba ta iya fita ko ina hajiya kanta yanzu babu inda take zuwa gashi yanzu samun alhaji ba kamar da ba kudin da masu motar haya suke kawowa ma yanzu ba sa samu sosai kullum cikin gyaran mota ake ana cikin haka kausar ta fara rashin lafiya suna zuwa asibiti likita ya ce ciki gare ta tashin hankali wanda ba a sa mishi rana dukawa hajiya ta yi tana roƙon likita akan a zubar da cikin kasancewar private hospital ce ya sa likitan ya ce su kawo kuɗi ko alhaji sai da ta yi waya ta faɗa mashi shi ma ya ce ya amince a cire cikin mintuna talatin aka gama komai haka suka koma gida sai dai tun da aka cire cikin kausar bata da lafiya bayan kwana biyu da cire cikin cikin ta ya kumbura ta ringa zubar da jini haka suka ɗauke ta a sume suka nufi general da ita don sun san idan suka koma asibitin su ba su da ƙwararrun ma'aikata kuma ga canjin kuɗi lokacin da suka je da kira aka kanshe ta saboda sun ce a wani asibiti ne aka zubar da cikin likitan hakan ya yi ta musu fada ganin kausar za ta rasa ran ta nema ya sa ya karbe ta leborum suka shiga da ita sun dade kafin suka fito da ita likita ya ce su same shi a ofis kallon alhaji ya ce haba alhaji da iliminka da komai za ka aikata irin haka su fa likitocin nan na private kawai kuɗi suke so ba sa tsayawa su auna mutum kafin su yi mashi abin da yake bukata ya kamata ya fara auna lafiyar diyarku kafin ya ce zai cire mata cikin jikinta san mahaifar kausar ba ta da kwari da kun yi haƙuri ma kun bar cikin ba zai zauna ba in ba wani iko daga Allah ba saboda irin su mahaifarsu ba ta iya ɗaukar ciki ko aure suka yi dole sai da dabara suke samun kwansu kuma irinsu ba sa tara 'ya'ya da yawa saboda matsalar mahaifarsu ko da sun ɗauki ciki bai cika zama ba yake zubewa to jama'a lokaci ya mana halin nasa sai allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya duniyarmu a yau. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar mu a yau da a ciki muke tattauna batutuwa daban-daban da suke faruwa a sassan duniya tare da sauraron mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun zargin da kwamitin majalisar ɗinkin duniya ya yi kan rundunar sojin ƙasar mali ne da gungun 'yan ta'addan ƙasar da ni sunusu wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. A majalisar ɗinkin duniya ya kafa kan gudanar da bincike dangane da abin da ke faruwa a ƙasar mali ya gabatar da rahotonsa da a ciki ya zargi rundunar sojin ƙasar da tafka laifukan yaƙi game da zargin gungun 'yan ta'addan ƙasar ta mali da cin zarafin ɗan adam kuma duk waɗannan ayyukan laifuka sun gudana ne a tsakanin shekara ta 2012 zuwa 2018 sannan akwai yiwuwar wannan rahoto ya zame dalilin ɗaukan matakin gurfanar da mutanen da ake zargi da tabka laifukan a tsakanin jami'an gwamnatin mali da shugabannin ƙungiyoyin 'yan ta'addan ƙasar a gaban kotu domin hukunta su kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar mali da ya samu rundunar sojin mali da aikata laifukan yaƙi da kuma gungun 'yan ta'addan ƙasar da laifukan cin zarafin ɗan adam ya mika rahoton nasa ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya inda kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa ya samu kwafin rahoton rundunar sojin mali tana cikin sahun gaba a cikin jerin zarge-zargen da kwamitin ya yi kan aikata laifukan yaƙi a ƙasar a cikin rahoton sa mai shafi 350 kuma kuma kwamitin ya yi kira kan kafa wata kotu ta musamman ta ƙasa da ƙasa domin hukunta mutanen da aka samu da laifi domin hakan ya zame izina ga sauran mahukuntan ƙasashe bayyanar wannan rahoto ya zo ne bayan da jami'an sojin mali suka hambarar da zababben shugaban kasar ibrahim bubakar kaita daga kan karagar shugabancin kasar a ranar 18 ga watan agustan wannan shekara tare da samar da farar hula da zai jagoranci kasar har tsawon watanni 18 domin tsara yadda kasar za ta sake komawa kan turbar demokaradiyya rahoton ya kunshi abubuwa da suka faru ne a kasar mali tun daga shekara ta 2012 zuwa 2018 takwas karkashin kwamitin bincike da lena sond yar kasar sweden da simon munzo dan kasar kamaru da kuma binot boli dan tsibirin mauritius suka jagoranta kuma bayan kammala binciken nasu sun gabatar da shi a tsakiyar wannan shekara ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres inda cikin makon da ya gabata ya mika ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai mambobi goma sha biyar domin yin nazari kansa rahoton yana ɗauke dauke da cewa an gudanar da laifukan yaƙi akalla har sau ɗari da arba'in da suka lashe rayukan dubban mutane tare da jikatan wasu dubban na daban baya ga azabtar da mutane ba a kan ka'ida ba tare da tilastawa wasu dubban tserewa daga muhallinsu tun a shekara ta biyu sojojin mali suka karɓa iko da ƙasar da nufin dakatar da aniyar masu jihadi da suka kwace iko da yankin arewacin ƙasar domin kafa daular musulunci amma haƙar sojoji sojojin bata cimma ruwa ba sakamakon yadda al'amura suka kara rancabewa a ƙasar kuma ƙasar ta afka cikin rudani da rashin makoma a cikin shekara ta 2012 zuwa 2013 an zargi jami'an mali da aikata laifukan yaƙi musamman kan 'yan ƙabilar tawarik da larabawa da ake zargin sun haɗa kai da 'yan aware na ƙungiyoyin addinin islama masu ikirarin jihadi a ƙasar tare da kafa daular musulunci a mali inda rahoton ke cewa sojojin gwamnatin mali sun aiwatar da kisan gilla kan jami'an tsaron jandarma uku 'yan kabilar tawarik a ranar biyu ga watan afrilun shekara ta 2012 da kuma kisan 'yan kabilar larabawa goma shida a ranar tara ga watan satumban shekara ta 2012 gami da wasu mutane goma sha biyar da ake zargin suna da alaka da kungiyoyi masu ikirarin jihadi a kasar a ranar 11 ga watan janairun shekara ta 2013 bayan bullar kungiyar da ke kirarin jihadi a shekara ta 2015 karkashin jagorancin amadu kofa dan kabilar fulani a tsakiyar kasar ta mali rundunar sojin mali ta yi amfani da karfi fiye da kima wajen kaddamar da munanan hare-hare kan magoya bayansa inda rahoton ke cewa sojojin mali sun tafka laifukan yaƙi ta hanyar aiwatar da kashe-kashen gilla kan masu jihadi hakanan rahoton ya ambaci yadda sojojin kasar faransa na musamman da sojojin gwamnatin gwamnatin mali gami da tallafin sojojin kasar burkina faso suka aiwatar da kashe-kashen gilla kan masu ikirarin jihadi a shekara ta 2017 kamar yadda sojojin gwamnatin mali suka gudanar da bincike a gidaje a ƙauyukan mandoro kusa da kan iyaka da kasar burkina faso inda suka kama 'yan kabilar fulani masu yawa tare da yin awon gaba da su kuma babu labarin makomarsu shin suna raye ko kuma an aiwatar da kisan gilla kansu kuma rahoton ya bankaɗo yadda sojojin gwamnatin mali suke azabtar da mutane ta hanyar duka da sanduna domin tatsar bayanai daga bakunansu musamman waɗanda ake zargi suna da alaka da ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi a ƙasar lamarin da ke kai ga mutuwa ko na kasar su. inda aka tabbatar da mutuwar mutane uku a wani sansanin sojin ƙasar kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya ya kuma bankaɗo cewa ƙungiyoyin da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar yin sulhu da gwamnati gwamnatin mali ciki har da kungiyar fafutukar 'yanto yankin azwat ta national movement for the liberation of azwat da kungiyar kare kai ta Fahad aga al mahmud gatiya mai adawa da kafa daular musulunci a mali sun taimaka wajen aiwatar da laifukan yaƙi a ƙasar ta hanyar cin zarafin ɗan adam musamman kan masu ikirarin jihadi a ƙasar inda a yankunan su da suka fi yawa suke azabtar da 'yan ƙabilar fulani da masu ikirarin jihadi kamar yadda ƙungiyoyi yin a ranar 17 ga watan Yunin shekara ta 2007 suka farma 'yan kabilar Fulani a ƙauyen Koro kuma suka kashe fararen hula 39 ciki har da ƙananan yara. A bangare guda kuma rahoton kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya ya ambaci irin ta'asar da ƙungiyoyin 'yan aware masu neman kafa a ƙasar Azwat a yankin arewacin Mali ta International Movement for the Liberation of Azwat da ƙungiyar Self Defense Group of Imgat Tawarik ga Latiya gami da Arab Movement for Azwat Platform suka aikata na cin zarafin ɗan adam a ƙasar musamman a lokacin da suke fafutukar mamaye yankin arewacin ƙasar kamar yadda rahoton ya taɓo wani abu daga cikin ayyukan cin zarafi da masu ikirarin jihadi a ƙasar Mali suka aikata kan jinsin ɗan adam na cin zarafi yana mai bayyana cewa gamayyar ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi masu tsaurin ra'ayin addinin Islama sun aikata laifukan cin zarafin ɗan adam da suka hada da aiwatar da kashe-kashen gilla na kasa jama'a da gudanar da mummunar mu'amala gare su yin fyaɗe ga mata da sunan kuyangu da sauran cin zarafin mata gami da tsare mutane ba a kan ka'ida ko doka ba kaddamar da hare-haren soji kan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa misalin dakarun gudanar da ayyukan jin ƙan ɗan adam na minusma da rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a cikin ƙasar ta mali a nata ɓangaren ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar mali ta bayyana cewa taɓarɓarewan tsaro a ƙasar a shekara ta 2019 ta yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan fararen hula sakamakon hare-haren da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suke ƙaddamarwa musamman ƙungiyoyin ƙabilu masu kare kai daga 'yan bindiga da ƙungiyoyi masu kishin islama duk da cewa hare-haren ƙungiyoyin masu kishin islama ya fi yawa a shiyar arewacin ƙasar musamman bayan da suka haɗa ƙawance da ƙungiyar ta'addanci ta alka'ida da kuma daular musulunci ta da'ish kamar yadda jami'an jami'an tsaron mali suka ɗauki matakan azabtar da fararen hula kan zargin suna da alaka da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a ƙasar tare da tilasta musu yin furuci da abin da suke son ji daga gare su lamarin da ke kai ga mutuwa ko bacewar mutane a gefe guda kuma duk da da'awar samun 'yancin kai da ake yi a ƙasashen afirka daga tura mulkin mallaka tsawon shekaru masu yawa da suka shuɗe amma ƙasar faransa ta kasance tana nan tana tsuma baki a harkokin ƙasashen da ta yi wa mulkin mallaka fiye da sauran kasashen turawa 'yan mulkin mallaka tabbas duk da kasancewar mulkin mallaka babban kuskure ne da kasashen turawa suka tabka kan kasashen afirka amma ba tare da nuna damuwa kan wannan kuskuren ba shugaban kasar faransa emmanuel macron a taron manema labarai da ya gudanar da takwaransa na kasar abricos alhassan watara a birnin abidjan a watan disamban shekarar da ta gabata ya yi kira kan buɗe sabon shafin alaka tsakanin tsakanin ƙasarsa da nahiyar afirka musamman waɗanda faransa ta yi wa mulkin mallaka lamarin da ke nufin baya ya shige duk karabkiyar da faransa ta tabka da tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasashe da ɗaukan matakan soji kansu a halin yanzu babu magana kansu hakika ƙasar faransa ba ta fice daga nahiyar afirka ba kwata-kwata iyaka dai ta shelanta ba da 'yancin kai ne amma tana nan tana juya akalar al'amura domin kare manufofinta a cikin kasashen musamman ta hanyar kafa sansanonin soji da kulla kyakkyawar alaka da shugabannin kasashen nahiyar domin samun sauƙin juya akalarsu ta yadda take so bayan da 'yan tawaye suka mame yankunan arewacin kasar mali da nufin kafa kasar azuwad kasar faransa ta tura runduna zuwa kasar ta mali da nufin 'yantar da yankunan kasar daga mamayar masu ikirarin jihadi inda a ranar sha 11 ga watan janairun shekara ta 2013 sojojin faransa suka fara fara kaddamar da hare-hare kan mayakan kungiyar ansaruddin masu kishin addinin islama da nufin 'yantar da yankunan da suka mamaye sannan kungiyar tarayyar turai ta tura da tawagar sojojinta cikin kasar ta mali domin wanzar da zaman lafiya da tsaro sai dai duk da kasancewar sojojin faransa a cikin kasar ta mali gami da dakarun kasa da kasa waɗanda suke yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda har tsawon shekaru bakwai amma hakan bai hana mali ci gaba da fuskantar hare-haren 'yan ta'adda ba ba musamman kan rundunonin sojin mali da na kasa da kasa inda hare-haren 'yan ta'addan daga arewacin mali ya hada har da yankunan kudancin kasar da ma ƙasashen da suke makwabtaka da mali musamman burkina faso da jamhuriyar nijar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. to nan wannan zamu karkare sai idan Allah ya kai mu gobe amma kafin yi bin kwanar ku baki da sai an sake jin wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara shugaba ruhani na kasar iran ya bayyana cewa tabbas iran din za ta dauki fansa akan kisan Qasim suleimani shugaba buhari na najeriya ya gabatar da jawabin sabuwar shekara ta 2021 majalisar Yankin duna ta kawo ƙarshen aikin da karanta a yankin Darfur. sudan ta donin zamu karkare baki ɗaya sai idan allah mai kowa da komai kama gobe da safe za a ji mu dauke don shirin kafin lokacin amurkin kowa da kowa nake muku fatan alheri a wai gari cikin koshin lafiya